yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da shugabannin hukumar zaɓe ta najeriya mai zaman kanta a ƙarƙashin jagorancin Profesa mahmud yakubu wanda aka yi bukinsa yau a fadar gwamnati a abuja a wurin taron shugaba muhammadu buhari ya duba tarihin zaɓe a najeriya da irin alƙawuran da gwamnatinsa ta yi wa 'yan najeriya kafin zaɓe tare da la'akari da cewar za a baiwa hukumar zaɓe mai zaman kanta cikakken iko sannan a tabbatar da an bi ka'ida da gaskiya da dokokin zaɓe kuma a yaƙi cin hanci da rashawa a lokacin zaɓe domin tabbatarwa 'yan Najeriya cewa an kawo canjin da gwamnatin APC ta alkawari za ta yi. We promise non-interference in his activities and above all shugaba muhammadu buhari ya ce mun yi wa 'yan najeriya alkawari cewar za mu bai wa hukumar zaɓe mai zaman kanta cikakken ikon gudanar da aikinta ba tare da sa baki ko tsangwama ba wanda zai kai ga tabbatar da an yi zaɓe na lumana da gaskiya da adalci ba tare da wata matsala ba abun da ya ce har yanzu yana ƙara ba da wannan tabbacin. I hereby pledge to keep that Taɓin jinjinawa kenan da aka yi wa shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da yake jawabi wurin ƙaddamar da shugabannin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya yau a fadar gwamnati a Abuja. Wanda babu shakka wannan jawabin shi ma ya burge Farfesa Muhammadu Yakubu sabon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta wanda ya bayyana mana bayan da aka kammala taron cewa ai na'am. A kwarai da gaske to ai shine uwa uba. shine shugaban Najeriya kuma ya gama cewa ba zai katsa landan cikin ayyukan da zamu yi ba to babu wani tabbacin da muke so fiye da haka in shugaban kasa ya ce ba zai sa baki ba cikin abin da zamu wa kuma zamu ji tsoron sa wajen sa baki ba gudu ba ja da baya ba mu da abokan gaba ba mu da abokai yan ah, kasan nan kowa namu ne yan Najeriya kowa ya san irin gudunmawar da zai bayar a yi zaɓe cikin lumana kowa ya je zaɓi abin da yake so ah, duk jam'iyyar da yake so ya zaɓa mu kuma za mu tabbatar cewa kuri'un da suka hada sun yi tasiri. Farfesa Mahmud Yakubu ya kuma ƙara tabbatarwa 'yan Najeriya cewa dukkan ayyukan da aka yi a baya wanda ya kai ga yin zaɓe mai kyau da inganci a Najeriya shine zai dasa daga nan ba tare da wani sauyi ba illa dai ya ƙara ƙarfafa tsare-tsaren zaɓen da kuma haɓaka shi domin a ƙara ƙara nasarar da aka yi a baya. Zaɓen da aka yi bana kowa a ƙasar nan ya sanya adalci. da ciki da waje to ba mu zo mu soke abin da aka yi ba wanda kowa ya yaba abin da za mu shi ne mu ƙara ƙarfin abin da aka yi ah, saboda haka muna so mu tabbatar mai 'yan najeriya a kuri'an da aka kaɗa akwati shine zai tasiri wajen zaɓuɓɓuka masu zuwa da kuma zaɓen wakilai a dukkan matakan iko a ƙasar nan ba wani abu ne sabo ya kamata a kawo ba abin da aka yi ne wanda kowa ya yi imani cewa ya yi daidai shine kamata mu ƙara ƙarfafawa so na zuwan ƙara ƙarfafawa ne ba fara ba a soke abin da aka yi ba a kuma koma ana kame kame ƙarfafa abin da aka yi zamu yi Farfesa Mahmud Yakubu kenan sabon shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya a tattauna da muka yi da shi a Abuja bayan da aka kaddamar da hukumar yau a fadar gwamnati. Yanzu zai an sa ido a ga yadda za ta kaya a zaɓukan da ke gaban wannan hukuma a Kogi da kuma Bayelsa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.